karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango michael barkanmu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na maraicen juma'a kakan labaran duniya faransa ta mika sansanin soji na karshe ga chadi a kokarkar janyewar da take yi daga kasar a najeriya 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa akan yadda gwamnatin bola ahmed tinubu ke kama masu suka ta ba a gaggautawa a yau shugabannin kasashen kungiyar eh, watan yankin kudancin afirka ke gudanar da taro a birnin harare na zimbabwe mutane da dama ne suka arce daga gidajensu a yammacin faransa sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da aka shafa kwamman shekaru ba a gani ba ga labaran kamar yadda suke shugaban kasar chadi marshal muhammad dabi ya ce alakar kasarsa da faransa na nan daram duk da ficewar sojojinta daga cikin kasarsa dabi ya furta haka ne bayan wani bikin da aka yi na kawo karshen zaman sojojin na faransa yau a injamina ga kaɗan daga cikin jawabinsa kamar yadda abokin aikin umar sani ya aiko mana daga chadi le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays nous ne rampons pas nos relations avec la France. dawo da sansanonin sojan faransa ƙarƙashin ikonmu da muka yi bayan soki yarjejeniyar tsaro da ke a tsakaninmu baya nufin yanke duk wata alaƙa da faransa ya kamata a san da wannan mataki ne da muka ɗoka domin rage dogaro da faransa ta fuskar tsaro alaƙar soji da ke tsakaninmu da faransa ta haifar da ɗa mai ido ba za mu taɓa manta da wannan ba sai dai lura da yadda al'amurra ke tafiya kuma duniya ke sauyawa muka ga ya dace mu yi waiwaye dangane da alakar mu da sauran kasashen duniya. In plain review, the no partner. fassarar kalaman marshal idris mohamed idris dabi kenan shugaban chadi yau aka kammala taron gwamnonin tafkin chadi wanda ya samu halartar wakilai daga kasashen najeriya nijar kamaru da chadi da kuma majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar kasashen afirka ta au mahalarta taron sun zaɓi gwamnan yobe mai malabuni a matsayin shugabansu na wa'adin shekaru biyu ka kaɗan daga cikin jawabinsa dangane da matsayar taron sanarwa da aka bayar na bayan taron ya nuna cewa akwai maganan haɓaka kasuwanci a tsakani akwai kuma maganan inganta tsaro a tsakanin ƙasashen nan akwai kuma maganan gyare-gyaren hanyoyi da zai haɗa na yankuna kamar misali abin da ya haɗa chad cameroon da niger da nigeria hanyoyi da akwai hanyoyin kasuwanci wanda in aka gina su zai haɓaka kasuwanci kuma zai ma rage wannan matsalolin rashin rashin tsaro din sannan kuma an yi maganan yadda za a dakushe safaran Mugan kwayoyi a tsakanin wannan yankunan to kaga eh, wannan mugan kwayoyi da ake safara daga nan har yana zuwa libya da sauran kasashe abu ne wanda idan kamar yadda aka haɗa kai aka ce za a magance shi din to akwai wanda su kuma hukumomi ne na kula da irin wannan da na shige da fice da na kula da harkokin eh, safarar mugan kwayoyi da sauransu wanda dole ne mu aiki da su mu ga cewar an dakile irin wannan abubuwa yau ba abin da ya wuce kwaya wanda yake addaban wa'annan yankuna duk mai malabu ne ke na gwamnan jihar yobe cibiyar yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara ta fannin tsaro ta ce tubabbun mayakan boko haram akalla dubu biyar ne aka sada su da iyalansu ya zuwa yanzu ambasada mai rumusa abbas shugabar sashen yaƙi da tsauran ra'ayi na cibiyar ce ta bayyana haka a cikin kwana na biyu na taron gwamnonin yankin tafkin chadi a maiduguri 'yan najeriya na ci gaba da bayyana damuwa akan yadda gwamnatin kasar ke kama masu adawa da ita tana tamatan tana tsarewa wannan ya biyo bayan kama tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya usman yusuf kwanaki bayan kama omayole shawore hajiya na ja'atu muhammad ta kungiyar northern star ta mana tsokaci a kai maganar uh, kama uh, profesa usman yusuf ai saboda arewa ita ce kawai yanzu a ƙasar nan tafi kowa wato bujircowa saboda ita aka fi zalunta saboda haka 'yan arewa yanzu ba Profesa Usman Yusuf ba kaɗai akwai da yawan matasa da sun gaji da wannan bala'in da aka gassara mana yanzu ne muka fara tantancewa duk yadda za mu mu fitar da Usman Yusuf a bisa doka yadda ta ce to saboda haka a matsayina na shugaban Northern Star tauraron arewa nake cewa za mu amfani da iya ikon da Allah ya bamu na doka don mu fitar fitar da Usman Yusuf kuma mu kare kanmu dan Usman Yusuf so mun taɓi ne ya kamata kowa ya gane haka duk wani wanda yake kishin arewa to shi ma abin da ya samu Usman Yusuf fa sai ya same shi to saboda haka lokaci ne yanda za mu yanzu mu fito mu jajirce mu nuna gwamnatin nan ba sun ce da ƙarfi suke kwace ba sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi Hajiya Najaha Muhammad kenan wata sabuwar dambarwa ta sake bullowa kan mukamin ofishin sufeto janar na 'yan sandan najeriya bayan cika shekaru 60 amma kuma shugaban kasa ya kara masa wa'adin shekaru hudu labarin da ya sa wasu ke ganin hakan bai dace ba tun da bisa tsarin doka idan jami'i ya cika shekaru 35 ko kuma ya kai shekaru 60 da haihuwa dole ya ritaya to akan haka ne muka tuntubi muhammad indabawa tsohon kwamishinan 'yan sanda a najeriya don yi mana tsokaci kan lamarin wato shi ofis din of police shi kaɗai ne ofis ɗin da police service commission ba su da hurbi da shi ko discipline nasa ko korarsa ko rage masa mukami shugaban ƙasa ne is exclusively nasa ne da taimakon council of state kuma kasan council of state su ne gwamnoni suke ciki 36 da minista fct to shugaban ƙasa yana da hurumin ya ƙara wa inspector general of police ko kuma ya kore shi ya canja duk wanda yake so ya sa a lokacin to ba wani abu kawai mutane suna ganin ai lokacin ko obasanjo ne an karawa ko okiro ne ko wanda a karawa na manta wallahi wata shida yayi shi ma ya tafi to ban ga ba ai wani surutai akai ba amma na wannan dai surutan yayi yau akai Allah su fito watan eh, kwamishinan 'yan sadda gamawa kenan. To a jihar Hamis 30 ga watan Janairu ne kotu a jamhuriyar Benin ta yanke hukuncin shari'a da aka shafi wasu watan wasu tsaffin watan shari'a da shafi tsaffin mukarban shugaban kasar Patrice Talon da suka hada da Olivier Boko da kuma tsohon ministan wasanni Oswald homki An same su ne da laifin makirci da shirya juyin mulki ga shugaban kasar Patrice Talon. Richard Bonioru masanin siyasar kasar ta Benin kuma shugaban movement liberty benin ya mana tsokaci a kai Ni dan kasar Benin ne mazauni kasar waje yanzu haka ina mai tattauna matuka da 'yan kasar ta Benin mazauna kasashen waje. Siyasa ta gada haka tafiya in ta yi tafiya siyasa kamar kaɗe magoya bayan ta na farko ko kuma 'ya'yanta na farko. Tun bayan da na dawo kasar da dama daga cikin 'yan kasar na bayyana cewa an kasa gano manufa ko kuma alƙiblar 'yan siyasa. Ina daga cikin masu ɗasawa da 'yan kasar mu kama daga bangaren adawa da masu goyon bayan gwamnati. A wani lokaci tunanin masu shugabantar mu na sauyawa wanda ke tasiri a bangaren da ya shafi shari'a wannan ya kauce wa manufofin da muke da su nauyin da ya hau kan mu shine na sauraron 'yan kasar mu a maimakon fuskantar wannan yanayi da muke cikin sa abin takaici a yau shine bangaren adawa na wannan kasar su ne suka mulki kasar a shekarun da suka gabata waɗanda ke mulki a yanzu ɗaiɗaiku ne za a iya cewa za su iya tsira daga irin waɗannan matsaloli haka mulki ya gada ni dai ba ni da buri na neman wani mukami a wannan tafiya la recherche d'un poste fassarar kalaman richard Oru wata zaftarewar kasa da ta auku a wata mahakar zinari a kudancin mali ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane goma a yayin da wasu da dama suka bace kamar yadda mahukunta suka bayyana a jiyar alhamis tare ake da sashen hausa na radio france international shugabannin kasashe da ministocin kungiyar kasashen da ke kudancin afirka sun tara babban birnin zimbabwe a yau juma'a domin gudanar da taro kan rikicin congo da yanzu haka ke zama barazana ga tsaron yankin hawa halin rugungazo ta hada mana rahoto a kai An kira babban taron na kasashen kudancin Afirka shida ne bayan da 'yan tawayen M23 da ruwan da ke goyawa baya suka kwace birnin goma da ke gabashin Congo mai arzikin albarkatun ƙasa a makon nan a rikicin da aka shafe gwamnan shekaru ana fafatawa. Sojin Afirka ta kudu sha uku da na Malawi uku aka kashe a rikicin na Congo. Yawancin su jami'an wanzar da zaman lafiya ne da kungiyar ta aiki da su yankin tun shekarar 2023. Ruwan da dai bata cikin kungiyar da shugaban kasar Zimbabwe Zimbabwe ke jagoranta sai dai jamhuriyar demokradiyyar Congo na ciki amma babu tabbacin ko shugaba Tshisekedi zai halarci taron. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya bayyana rikicin a matsayin babbar matsala wanda ke barazana ga tsaro. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sama da mutane dubu biyu ne suka jikkata, arba'in da biyar suka mutu a birnin Goma, yayin da ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar barkewar cutuka irin su kyandar biri, kwalara da kyanda saboda rasa muhallai da jama'a suka yi. jami'an lafiya uganda sun tabbatar da bullar cutar ebola a babban birnin kasar kuma har ta yi sanadin mutuwar mutum guda wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar kasar ta fitar ta ce wanda ya mutum daga wannan cuta wani ma'aikacin jinya ne mai shekaru 32 sama da mutane 1,600 ne suka tsere daga gidajensu a yammacin faransa yayin da wata kakkafar guguwa wadda ta kasance ta uku da ta auka wa yankin cikin mako guda dauke da ruwan sama mai karfin gaske ta haifar da mummunar ambaliya ga rahoton shamsiya haruna guguwar iyo ta afkawa yankunan da tuni ke fama da ambaliya daga guguwar ewin da herminiya hukumar kula da yanayi ta kasar faransa ta yi gargadin cewa lamarin na iya yin muni a cikin kwanaki masu zuwa abin da ya sanya ma hukumomin da abin ya shafa tsunduma cikin shirin kota kwana garin na ridon wanda koguna biyu ke kewaye da shi ya kasance cikin ambaliya tun a ranar laraba inda ya shafi mazauna yankin kusan 750 kungiyar agaji ta red cross ta kafa sansanin bayar da mafaka ga mutane 50 a wani ɗakin motsa jiki na yankin da aka ware wa mutum 200 kazalika a birnin ren shi ma yana cikin yanayin ɗimuwar aukuwar ambaliya mafi muni da aka taɓa gani tun bayan shekaru 40 da suka gabata abin da ya tilasta wa hukumomi kwashe mutum 200 a halin yanzu. galibin kasashen kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga kasashe watan sashen kuɗi na hukumar ya ƙara eh, watan kasafi na bangaren tsaro a inda jagororin kungiyar ke shirin tattauna yadda za su karfafa karfin sojin a litinin mai zuwa sakamakon barazanar da take fuskanta daga rasha a gobe asabar za a buɗe mashigin rafa daga gaza biyo bayan musayar fursunoni karo na hudu tun bayan tsagaita wuta duk a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma kamar yadda wata majiya da ke da masaniya a kan lamarin ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa mashigin rafa ta yi wata muhimmiyar hanyar shigar da kayayyakin agaji ce zuwa gaza kafin isra'ila ta kwace bangaren falastinu na mashigin a watan mayun shekarar da ta gabata Ƙungiyar Hamas ta mika wa Isra'ila sunayen mutane uku da za ta sauko mata gobe Asabar, yayin musayar fursunoni kashi na hudu da za su yi a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kawo ƙarshen yakin Gaza. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar da karɓar jerin sunayen sai dai bai bayyana su ga jama'a ba. ya zuwa yanzu dai yahudawa sha biyar kungiyar hamas ta sakar wa isra'ila tun bayan fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla a ranar 19 ga wannan wata na janairu tsagaita buɗe wutar da aka yi a zirin na gaza ya baiwa jami'an ceto damar zakulo garowaki 354 daga ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da isra'ila ta gargaza wannan na zuwa ne bayan da ma'aikatar lafiyar yankin falasɗinu ta bayyana ɓacewar mutane fiye da dubu goma sha hudu a gazan yayin da ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa za a iya shafe shekaru akalla ashirin kafin a kammala kwashe baraguzan dubban gine-ginen da isra'ilar ta rusa a gaza a gefe guda kuma dubban falasɗinawa ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da shawarar shugaban amurka donald trump da ya nemi a kwashe al'ummar zirin na Gaza baki ɗaya domin tsugunar da su a ƙasashen Masar da kuma Jordan, shawarar da tuni ƙasashen biyu suka yi watsi da ita. Isra'ila za ta saki ƙarin fursunoni 90 a gobe Asabar a madadin wasu 'yan kasar ta uku da kungiyar Hamas za ta mika mata musayar fursunoni na hudu tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, kamar yadda wata kungiyar farar hula a Falastinu ta bayyana. Kakakin kungiyar Amani sarani ta shaida wa kamfanin dalancin labaran Faransa cewa daga cikin fursunoni Falastinawa 90 ɗin da za a saki, tara daga cikinsu suna zaman rai da rai ne kuma 80 ke zaman wa'adi mai tsawo. 'yan norway sun ce sun kama watan 'yan sandan norway sun ce sun kama wani jirgin ruwa na kasar a yau juma'a bisa bukatar da kasar lafiya ta mika mata sakamakon zarginsa da lalata wayoyin sadarwa na karkashin teku amma masu jirgin sun ce ba su aikata ba daidai ba kasashen da ke kewayen tekun baltic suna kokarin inganta tsaronsu bayan zargin zagon kasa da ake yi ga wayoyin karkashin teku a cikin 'yan watannin baya a da wasu masu lura da abubuwan da ke je ya zo ke zargin rasha jirgin ruwan mai dauke da tutar norway yana tafiya ne a tsakanin birnin st petersburg da murmansk a lokacin da 'yan sandan norway din suka kame shi a daren alhamis a gabar ruwan tromso a arewacin norway galibin kasashen kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga watan sashen kudi na hukumar ya kara kasafi na bangaren tsaro yayin da jagororin kungiyar ke shirin tattauna yadda za su karfafa karfin sojin a litinin mai zuwa sakamakon barazanar da take fuskanta daga rasha labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international To madalla yanzu lokaci ne na labarin wasanni Nura Ado Suleiman ya shigo barka da zuwa Nura. To barka da kokari Michael. To mu je zuwa. To an fitar da jadawalin yadda za a kara a wasannin wato siri ɗaya kwala za a ce eh. amma wanda za a yi gida da waje na gasar zakarin turai eh, ka san akwai ƙungiyoyi guda tara da suka riga suka tsallaka zuwa zagayen yan sha shida mm. yayin da yanzu za a kara tsakanin wanda suka kama daga na taran zuwa na ashirin da hudu wanda za su yi turmi na biyu kafin su tsallaka wannan zagaye na yan sha shida mm. to daga cikin karawar da za a akwai club brugge da atalanta sai sporting cp da borussia dortmund sai manchester city da real real madrid oh, a ah, masu rike da kofin mm. sai kuma celtic da bayern munich akwai juventus da psv sai feyenoord da milan akwai brest da psg dukansu daga faransa ne yar mm. gida za a yi kenan akwai kuma monaco kungiyar abdullahi isa da benfica eh, ya bar bodo din kenan yawa to daga cikin ah, ah, wasan real madrid da manchester city kusan shi ne zai fi daukar hankali a wannan yanayi domin an haɗu da tsakanin waɗannan ƙungiyoyi an haɗa sau goma sha uku manchester city ta samu nasara sau biyar real madrid ta samu nasara sau hudu kuma sun yi kunnen doki ko kuma an tashi canja sau hudu yanzu kusan a ce ciyaman da ciyaman ne za su yi karo eh, kwarai ku ai dukkanin bangarorin biyu da magoya bayan real madrid din da magoya bayan manchester city da yan wasan da kwace-kwacen dukkan su ba sa san irin wannan haɗuwa domin sosai ai abun gudu ne wannan haɗuwa abun gudu ne kwarai to a junan su sun jefa wa juna kwallaye 47 manchester city tana da kwallaye 25 real madrid 22 to sai dai lokaci ne zai fayyace abin da yadda za ta kaya to a gefe guda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da rahoton cewa an gudanar da hada-hadar sauyin musayar 'yan wasa ko kuma cinikinsu don kulla yarjejeniya da su har sau dubu har guda dubu saba'in da bakwai da dari bakwai da arba'in da biyu adadin da ba taɓa gani ba a tarihin duniyar ta maula to a faɗin duniya kuma kungiyoyi ko kuma clublika za a ce sun kashe jimillar kudaden da ya kama dala biliyan takwas da ah, eh, miliyan hamsin da tara hmm. yayin da kuma ah, wato paris saint germain ta zama ita ce kungiya da tafi kashe kudaden wajen cinikin sayan 'yan wasa kenan a bana ai manya kenan sannan sai manchester united akwai lyon akwai bayern munich akwai brighton akwai bournemouth da nottingham forest hmm. kaga za iya cewa nottingham ita ma tana shiryawa kakar wasa wasa mai zuwa to kuma ina ganin za mu dakata nan kaci na yau sai in ci to barka da ina gode kwarai da gaske to yanzu lokaci ne na sharkin jaridu kuma muna tare da abida kuma abida ta shigo To barkanka da haka Michael bari mu fara sharhin jaridun na yau da jaridar intanet da ake wallafa a Afirka ta kudu wato Africa News da ta yi sharhi kan yadda mayakan M23 ke ci gaba da kwace iko da manyan birane a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Mm. Africa News ta rawaito cewar kasa da mako guda kenan da mayakan suka ayyana kwace iko da babban birnin Goma mm. wadda sakamakon haka an samu kutsewar wutar lantarki da ruwan sha da intanet. Jaridar ta ci gaba da cewar a daren Laraba shugaban kasar Congo Felix Tshisekedi eh, ya sha alwashin yakar mayakan tare da kwato ikon da gwamnatin ke da shi a wata hira da yi a gidan talabijin ɗin ƙasar. Mm. sai dai mayakan a ranar alhamis sun ce ba za su yi ƙasa gwiwa a ƙasa gwiwa ba har sai sun kwace ikon birnin Kinshasa. Daga Africa News bari mu karkata zuwa jaridar Daily Trust wanda ake wallafa a Najeriya da ta yi sharhi kan yadda alamu na nuni da cewa musulmai a ƙasar ba za su iya cike guraben da aka ware domin zuwa aikin hajin bana. Mm. Kuma inda a yau Juma'a wa'adin biyan kuɗin ke cika. Ba lallai wa'adi ya cika eh. kuma babu kuɗin ai in gayu mutane na shan kebura. Haka. To Daily Trust ta cewa hukumar aikin hajjin kasar ta bayyana karancin biyan kuɗin duk da isassun kujeru da kasar saudiya ta ware mm. wa 'yan nigeria amma tana mai danganta hakan da abin da ya auku a bara inda kasar ta gaza cimma biyan kuɗaɗen kujerun mm. kuma kaga haka hukumomi na alakanta hakan da tsadar da kujerun suka yi da kuma kurewar lokaci. A gaskiya da tsada idan ba Allah ya kira ka bane tafiyar ba za ta ba bane ma a hakan. to daga jaridar daily trust sai jaridar the kenyan times ita wannan jarida sharhi ta yi game da hukumar kula da sufurin jiragen sama na kasar sun fitar da rahoto akan wani hatsarin jirgin sama da ya faru a yankin kedong da ke naivasha ta kasar kenya jaridar ta rawaito cewa hukumar ta bayyana hatsarin ya faru ne a ranar alhamis din da ya gabata da tsakar rana kuma ya haifar da mutuwar wani namiji da mace waɗanda ana tsammanin ma'aurata ne. To daga Kenya bari mu tsallaka jaridar Al-Arabiya News wadda ta yi shari kan sojojin Isra'ila sun kakkaɓo har-haren ƙungiyar Hezbollah a daren jiya da suka tunkari yankin Beka da ke kusa da iyakar syria da lebanon al'arabiya news ta rawaito cewa sojojin sun bayyana harin ya yi niyyar lalata wata cibiyar kera makamai na ƙarƙashin ƙasa wadda ya saba da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da lebanon to mun gode kwarai da gaske to madalla <laughs> yau aka kammala ficewar sojojin faransa daga kasar chadi sakamakon wani kwarekwarar bikin da aka yi a njamena babban birnin kasar wanda ya sami halartar shugaban kasar muhammad idris debi abokin aikin umar sadi na daga cikin 'yan jarida da suka halarci bikin kuma ga rahotonsu a kai euh, Présentez da wannan ne ministan harkokin wajen chadi kana shugaban kwamitin kwashe sojojin faransa a kasar abdurrahman kula mala ya sanar da kawo ƙarshen aikin dakarun su kusan dubu ɗaya da tarin kayayyakin su a babban sansanin su da ke a jikose kula mala ya ce babu wanda ya zaton hakan ya faru cikin kankanin lokaci lura da alaka ce da aka gina yau sama da ƙarni guda Da yake jawabi a wajen taron shugaban Chadi Marshal Muhammad Idris Debi ya ce Faransa da Chadi za su ci gaba da kasancewa aminan juna. a reprenant le control total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays. yawo da sansanonin sojan Faransa karkashin ikonmu da muka yi bayan soki yarjejeniyar tsaro da ke a tsakaninmu baya nufin yanke duk wata alaka da Faransa. Ya kamata a san da wannan mataki ne da muka ɗoka domin rage dogaro da Faransa ta fuskar tsaro. Alakar soji da ke tsakaninmu da Faransa ta haifar da ɗa mai ido ba za mu taɓa manta da wannan ba sai dai lura da yadda al'amurra ke tafiya kuma duniya ke sauyawa muka ga ya dace mu yi waiwaye dangane da alakar mu da sauran kasashen duniya. no partenariat. Dukkanin bangarorin biyu su ya ba da yadda tsarin ya gudana cikin lumana tare da mutunta juna. Janar Pascal Yani babban kwamandan dakarun Faransa a Afirka ya ce janye dakarun Faransa daga Afirka tsararren abu ne kuma a nan gaba ma ba sa fatan girki wani sansanin Afirka ta yamma. Tout ce qui est désengagé, que ce soit en homme ou en matériel, rentre en France. Duk wani abu da zamu fitar daga Chadi ya kasance dakaru ko kayan yaki za a wuce da shi Faransa. Sabanin abun da wasu suka yi ta yayatawa shafukan sada zumunta babu zancen kafa sansani a benin ko a nigeria kai babu ma wata magana girka sansani a afirka ta yamma al'ummar chadi sun zaku matuka da ganin wannan ranar ko da yake an samu rabuwar kanu dangane da ficewar dakarun faransa a kasar su tafi kawai mu muna so mu zauna libre mun gaji da rikicin su sun yi mana abun da yawa mun gaji yanzu mun gaji gaba da mu bana so su tafi da kawai mu suna nan a Lamuala, je pense que là, ils sont là là c'est bon gani na zaman su a wajen na da amfani matuka saboda akwai mutane da yawa da ke ayyukan su a kusa da sansanonin kuma suna samun abin da za su ci har ma su taimaka wa iyalin su daga shekarar 1960 zuwa yau babu abin da suka barkata sai wahala kawai muke sha don haka su tafi kawai ina murna farhan daga cikin waɗanda suka halarci taron har da tsohon firaminista zai masara wasoshin gwamnati da kuma jakadun ƙasashe daban-daban na ƙetare umar sani daga injamaina babban birnin chadi rfi hausa To gwamnonin ƙasashe hudu da ke zagayen tafkin Chadi sun kammala taron su yau a maiduguri wanda ya tattauna matsalolin da suke ci gaba da yiwuwa yi wa yankin illa da kuma ɗaukar matsayin gyara gwamnan difa birgidiya janar muhammadu ibrahim bagadoba daya daga cikin mahalatta taron ya yi wa ahmad abba bayani a wasu daga cikin muhimman batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai kamar haka Wannan taro kai lalle yana da muhimmanci kwarai saboda eh, zaure ne inda gwamnonin jihar Difa, jihar Borno, jihar Yobe a Nigeria, jihohi biyu na eh, Cameroon da jihohi biyu na Chad suke taruwa don saboda su tattamna kan matsalolin da suka dami wannan yanki namu na tafkin Lake Chad. sun sani sarai cewa yau da shekara goma muke wahala a kan harkokin tsaro ba su kaɗai ne suka damu ba eh, wannan yanki na lakcad amma shi harkar tsaro shi ne ya komi mahimmanci saboda in ba a shayo kan shi ba ba a iya yin wani abu kamar harkokin ci gaba kamar harkokin bunƙasa kiwo da noma da kamun kifi da dai sauransu da bemu mai girma gwamna ko kun gano bakin zaren a tattauna da kuke yi kwanaki biyu a gaskiya domin gano hanyoyin da ya kamata a bi domin kawo ƙarshen wannan matsala a gaskiya ni a gani na har yanzu da kwai sauran rina a kaba saboda idan kai la'akari abin da yake faruwa fa wasu suna saƙa wasu suna warwarewa da shi muddin ba a fasa warwarewar ba to in shekara nawa za a yi ana wannan wahalar sai dai kawai mu ya ƙare ba a ciwo kan abun ba mine ne nake ce ma wasu suna tubka wasu suna warwarewa yanzu in ka diba saboda allah daidai ne a ce mutane wannan 'yan tsiraru yau fiye da shekara goma sun yi karfin kasan wannan namu ga guda hudu sojojin mu guda hudu wannan abin akwai gaskiya a ciki to menene dalili na ɗaya akwai waɗanda suna ja baya maimakin a taru a haɗa ƙarfi a je a yaƙi wannan mutane a'a wasu suna ɗan ja baya menene dalili su suka sani na biyu wasu suna daga waje suna tsoma hannu a cikin wannan harkokin wane ne yake ba su makamai wane ne yake ba su horo wane ne yake ba su labari inda mutanenmu suke sai a ba da wannan a ba mu amsa wannan tambayoyin shine muka ce in ana son gaskiya to sai an fasa a sanin kowa ne niger na ɗaya daga cikin kasashe da suka fice daga ecowas cikin waɗannan kungiyar ku ta yankin tafki akwai kasar da ke a cikin kungiyar ecowas kamar haɗin kan nan da ake bukata za ku same shi a haka ana tafiya wannan zance ne wanda ya danganci siyasa mu kuma abin da muke yi ce ta kai ne da kai wannan gwamnoni da suka taru a nan wurin abin da ya kamata su sa gaba ba siyasa ba ta ƙasa da ƙasa a'a su nemi sauƙaƙa ma al'ummasu a kan wahalolin da suke yi muna zance ne na tsaro ko kana cikin sai da yawo ko baka cikin sai da yawo zance ne na tsaro ga 'yan ta'adda a kohalka an ce ka zo a yaƙe su to ina wani harkar siyasa a ciki muna godiya mai girma gwamna da ka mu wannan dama na gode tattaunawa tsakanin ahmad abba da gwamnan jihar difa muhammadu ibrahim bakatoma To sai maimacin kanun labaran saboda karshen kashi na farko labaran kenan. Faransa ta mika sansanin soji na ƙarshe ga Chadi a watan karkare janyewanta da take yi daga ƙasar. A Najeriya 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa akan yadda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke kama masu sukata ba kakkautawa. Ga yau shugabannin ƙasashen ƙungiyar ƙasashen yankin kudancin Afirka ke gudanar da taro a birnin Harare na Zimbabwe. so yanzu kuma sai mu shakata da wani babu inda Allah ba shi sadauki audu sadauken